وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركة مدى هدوى سمونا سافية ترانا آه، لتنين wadda ديدا daidai da sha هجرة تنا دبوء ramadan أربعين tana wanda idaidai da a sha ɗaya ga watan biyar shekara ta 2020 a lissafin miladiya mun haɗa a cikin wannan safiya a cikin wannan kafa mai tarin albarka mai suna da'awa najeriya da ke watsa shirye shiryen ta a kafa ta intanet a da yau shi ne darasinmu na biyu a cikin wannan takaitaccen littafi mai matukar fa'ida mai suna jawabin sarih fi bayani mubaddatit tariqatit tijaniya lil islam sahih lil imam ibn badis rahimahullah da karatun mu na jiya idan ba a manta ba mun tsaya a gaba ta uku da ta kunshi gaba ta uku ta ba da amsa a akan shubaha da tijjanawa suke da ita wajen kariya game da ra'ayinsu na salatul fatihi da cewa ya fi alkur'ani ko daidai yake da alkur'ani so dubu shida inda suka yi tawili a kan cewa wannan fifikon da ake magana yana da alaƙa ne da mai karatu lokacin da ya to mai zinibi. ko wanda ya to gama garin mutane to wannan eh, ba za ka haɗa karatun ƙur'aninsa ba da abin da ya shafi karatun mumini tun da yake bawan Allah yadda wannan amun ko wannan gamgarin ya karanta salatul fatihi shi ya fa alkhairi a gare shi sama da ya karanta alkur'ani za a waye gari alkur'ani yana tsile masa yana la'antarsa wanda mun faɗi eh, mun ba da amsa ɗaya biyu muna cikin ta uku lokaci ya kare mana yadda amsa ta farko eh, mun yi bayani a kan cewa ai mai zunubi eh, shi ne wanda zamanta cewa zuciyarsa ta samu rauni ta fuskar saban Allah da yake da kuma alkur'ani shi ne wa warakarsa dama to lokacin da aka zo aka ce an hana ka karatun qur'ani ka tafi zuwa ga wani salati kaga ba a baka magani ba qur'ani da ma asali shine maganin eh, dattin zuciya da haka wannan dalilin ba zai bayu ko ba zai ba da dama a ce a tafi zuwa ga wani abu daban ba a ba alƙur'ani to alƙur'ani shine magani a yi babu aula ya zama to a umarni da aka ranta shi ba a ba shi ba sai muka faɗi dalili na biyu a takaice kan cewa eh, hujja ta biyu kai afuwan kan cewa eh, su zukata duk da zuciya ta gafala eh, ta shiga ta kikashe ta jahilci wani abu da yake da alaka da Allah subhanahu Ta'ala ta yi rauni to nan dattin alkur'ani da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko ya saukar da shi shi ne dai maganin dai Shi shine dai zama maganin sawa'un zuciya ta lalace ne saboda zunubi koko ta shi ne ta ta samu gafala ta manta Allah subhanahu wata'ala da Qur'ani shi zawo da ita ya tsarkake ta ta daidaita muka kafa hujja da magana da karwaito ta cewa zuciya dama tana yin datti kamar da karfe ke yin datti aka tambayi mai maganin wannan dattin sai ke sha ke cewa tilawatul Qur'ani karatun alkur'ani shi zai maganin wannan dattin da yake cikin zuciyar ba da wannan ƙiƙashewar zuciyar da ta yi zanyo ta yi tsatsa to ƙur'ani shi zai wanke wannan tsatsar ta koma ta yi haske ta koma yadda take cikin hasken imani to yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga a warwara ko amsa ta uku da jiya mun fara karanta ta lokaci mana halinsa mala yake cewa eh, yake cewa asalis an wa'ida wa tarhiba qad sabata fi nisyan alquran ba'da ta'allumihi wa dhahabihi min as-sudur ba'da hifzihi fiha kacewa narko na azaba da kuma tsoratarwa ai sun tabbata ne lokacin da ko za su tabbata ne gabawa lokacin da imanta alkur'ani bayan ya koyi shi narko zai tabbata ne gabawa bayan da ƙwar'ani ya tafi daga ƙirjinsa ba a da haifzihi fiha bayan ya haddasa ƙwar'ani a zuciyarsa sai zo ibari taunin shi ne zai haɗu da narko farawa abu dawuda an sa'ad bin obada marfu'an imam abu dawud ya rawato a cikin sunan ɗinsa daga sa'ad bin obada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ya kara qur'an thumma yansahu illa laqiya azzam babu wani mutum da zai karanta alqur'ani ba baya zo imanta face ya haɗu da Allah ta'ala a matsayin kuturu ce rawar shaykhan bukhari muslim sarwaito daga abdullahi marfu'an eh, wa hasibu abdullahi bin mas'ud yake cewa wastadkarul qur'an fa innahu ashaddu tafassiyan min sudur rijal min an'am eh manzo sallallahu muke cewa ku dinga tilawa alqur'ani da muzakararsa domin shi yafi saurin tserewa daga zakatan mutane minan ni'am sama da dabba da ka daure ta ko sama da raƙumi lokacin da ka daure shi to shi ya fi saurin guduwa alkur'ani ya fi saurin guduwa sama da raƙumi lokacin da ka ɗaure shi ka killace shi ita <clears throat> cewa fa maqsudu shari'i dawamu tilawa li dawamil abin shari'a take so ga mu'mini cewa shine ilazamci tilawa li dawamil wata wata fa'in nisiyan domin idawa da eh, haddasa da kuma kore mantuwa wa zalika za'mul batil yu'addi ila taqliliha amma wannan ra'ayi wanda yake eh, na ƙarya na ba daidai ba zai eh, na magana cewa alqur'ani eh, salatu fatiha fa alqur'ani har su da dubu shida yu'addi ila taqliliha zai bayi zuwa ga mutum ya karanta karatun alqur'ani har ya manta shi wa tarkiha da barin sama ga baki daya wa misal hadha da'am fil butlan wa dalal qur'an ya ma'a mukhalafati wa القرآن hadha بقراءته zam wa irin wannan ra'ayi ta fuskar baci da rushewa da bata shine ya ƙara wai kuma su ƙara cewa wai wanda ya karanta qur'ani ai zai yi zinibi ya akan bi qira'atihi ma'a mukhalafati in ya zamanto cewa baya bin dokokin Qur'ani ya karanta qur'anin ai zai dinga yin laifi ne za a dinga rubuta masa zinibi aya kaza bai aiki da ita ko baya aiki da ita to don haka in ya karanta zai ta samun zunubi ne ma da katin qur'anin da yake fa innal muzniba eh, yuktabu alaihi maratan wahida wanda yake ba da amsa yake wannan ra'ayi ne na bata wa duhu kan duhu kenan an ce qur'ani eh, sas ba ya qur'ani su dubu shida sannan kuma aka ce mai karatun qur'ani matsawar baya aiki da ayoyin da yake da yake karantawa to zai ta zunubi ne za a ta rubuta masa zunubi wanda dama an ba da amsa a baya cewa to wani musulmi ne baya yin laifi ai kowa yana yin zunubi da haka kuma zunubin ka sai idan yau cewa ba a karanta qur'ani ba inda zunubi zai hana a karanta qur'ani to kowa ma ba zai karanta ba kenan domin kowa yana yin laifi yana saba Allah subhanahu ta'ala to sai nan ma da yake cewa yake cewa fa innal muzniba yuktaba alaihi dhanbuhu martan wahida ai mai laifi za a rubuta masa laifinsa ne maratan wahida sau ɗaya lokacin da ka saba ayar a aikace to sai a saruta ma laifi wala kutuba alaihi maratan saniya eh, ba za a sake rubuta masa wani eh, laifin wannan aikin ba a karo na biyu eh, idar ta kaba zamban akar in ya aikata wani laifin daban can ba za a ce aiga wani laifin da ya jiya bara a kara bashi zunubi akan wannan laifin ba laifin dai da ya aikata sau ɗaya za a rubuta masa to don haka in ya zama to ya karanta alƙur'ani wai sa alƙur'ani zai gada masa zunubi wannan ba haka tsari yake ba laifin da ya aikata lokacin da ya bai aiki da umarnin Allah ba shine za a rubuta masa zunubi ba karatun ƙur'aninsa ba karatun sa in ya karanta lada za a bar shi don ya yi tilawar umarnin Allah ya yi tilawar abinda aka umarci shi ya karanta da za a ba shi lada cikakke na wanda ya karanta alkur'ani sai dai kawai in ya aikata wani laifi ne gobe ko an jima to shi ma sai a ƙara bashi sai a bashi eh, zunubin laifin da ya aikata a karo na biyu wa ina mai ba alaihi zalika zambul akar ne za a rubuta masa zunubin wannan aikin na laifi da ya aikata fa kaifa ba alaihi zambun idza bashara ibadatu eh, tilawa to ta za a rubuta masa zunubi lokacin da wato ya cuɗanya da ibadar tilawar a ƙwar'ani ta ya zai yi a ce wai kuma in ya kanta ƙwar'ani zai samu zunubi ta yaya alhalin tilawar ƙwar'anin ba zunubi ba ce aisha ba zunubi ba ce ƙarya ita ce zunubi da ya haramta ƙarya ita ce zunubi Eh, menene duk wannan laifuka su Allah ya haramta amma ƙur'ani Allah bai haramta ba ma ya umarni don haka wannan wannan ra'ayi ne wanda ke rusashe wanda yake bai da alaka da kawa'idoji na na abu shafi ilimi da da kuma koyarwa ta addini musulunci mara ke cewa wal aslul qat'i kitaban wa sunnatan anna man bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha ite wato asali na yanke yankaccen asali ko yankaccen hukunci a qur'ani da sunna cewa duk wanda ya zo da wani sayyi'a munan laifi zunubi fala yujza illa mithlaha ba za a masa sakamako da komai ba sai da irin abin da ya aikata za a rubuta masa gargwadon laifin da ya aikata gargwadon zunubin da zai samu wa huwa yabdulu an tuzazzala lahu iza za a bi tilawatil qur'an don haka ra'ayi ne rusasshe a ce eh, wa an tuzazzala lahu sayyi'atuhu za a ƙara daddada masa eh, zunubin wannan aikin da ya aikata wai idan ya karanta alqur'ani a'a wannan ra'ayi ne wanda yake na karya na ba daidai ba a ce in ka karanta qur'ani wannan laifin za a ci gaba da rubuta mala eh, wato zunubinsa wa amma ƙaulo Anas radiyallahu anhu amma maganas Anas da suke kawowa Allah ya ƙara da a gare shi rubata lil qur'ani wal qur'ani yal'anu ta so da yawa mai karatun alqur'ani alqur'ani yana la'antarsa falaysa ma'anahu hu alqur'ana yal'anuhu li ajli tilawati ba ana nufin cewa qur'ani yana la'antarsa bane saboda yana karanta shi fa kaifa wa tilawatu ibada ta haka zai yi alhalin karatun alqur'ani ibada ne wa inna ma ma'anahu ma'anar wannan zance na Anas Allah ya kare da a gare shi annahu rubbama kunu lahu mukhalafa zai iya yiwuwa cewa mutum ya zamanto eh, wato akwai sabawa da yake yi liba abi awamil qur'an game da sashin umarnin alqur'ani da hanansa min karbin na ƙarya ne ƙarya yake aikatawa ko zalunci masalan fa yakunu dakhilan fi umumi la'anati lizalimin to a wannan yanayin sai shiga cikin gamewar la'ana ga azzalimai da Allah ta'ala ya yi a dunkule ba tare da ayyana shi ba in ya karanta ya samu zunubin la'ana a a dunkule Allah ta'ala ya la'anci azzalimai ma'ana zalunci bai da albarka wal na zai shiga wato cikin gamewar la'ana ga makaryata ba bisa ga ayyana shi ba in ya karanta Qur'ani zai samu la'ana daga Allah ba wannan ake nufi ba wadda ko bai karanta ba dama yana cikin la'anar ko bai karanta ƙwar'anin ba yana cikin wanda la'anar za ta iya samun umumin waɗanda suke eh, masu zalunci ko masu ƙarya wanda shi ma hakan zai iya samunsa saboda ya aikata saɓon Allah yana cikin la'ana ta Allah subhanahu wa ta'ala ba bin suka sakamakon ya karanta ƙwar'ani ba shine bambancin wa hadar kalam kharata makharata ta lil isra wannan magana ta Anas wato tana ɓangaren cewa wato munana wato wato munana hukunci ko tsorara hukunci lil israr ala mukhalafatul qur'an mutum ya ci gaba da saba alqur'ani akwai tsoratarwa da munana wato wannan aikin da yake na saba alqur'ani ma a tilawatihi tare da kuma gashi yana karanta qur'ani to akwai munana wato akwai akwai akwai akwai me zan faɗa da hausa akwai eh, wato munana eh, wato yanayi a ce kana ta ƙarar ƙur'ani kuma ahalin ƙur'ani yana umarta ka da kishiyar abin da kake aikatawa to ba wai ana magana akan lafazin ba za a zaka alhaki akai ba wannan ake nufi ba eh, zai zama to abatan littali ala sur'atil itti'az zai zama to cewa ااا آه، إذا آه، آه، دمتوا هذا كلام خرد مخرد التقضيه للإصرار على مخالفة القرآن ما أتلاوته عبثا للتالي بمن إذا دمتوا بعثا للتالي على سرعة الابتعاد بمن حكين wannan tsoratar wa كو kausa ta harshe ko wannan sai zaman tucewa ya injiza mai karatun Qur'ani din ala sura al idan cewa a zantu bi ayatul qur'an da ayan qur'ani wa ta'jilil matab da kuma gaggautawa zuwa ga tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala walam yakhruj makhraj al-amri bi tarki tilawa wannan magana ba tana wato umarni bane da abar karatun alqur'ani wal insiraf anha a kyala alqur'ani kwata-kwata cewa ay rubbata lil-qur'ani wal-qur'ani wal ba ana nufin cewa eh, da aka ce alqur'ani Eh, saudiya wani yana kan tashi yana la'anta su ba ana nufin cewa eh, ka bar karatun ƙur'ani ba eh, domin kana sabawa umarnin alƙur'ani ko ka kyara ƙur'ani ga baki ɗaya ba haka ake nufi ba haka huwa allazi ya ta'ayyan hamlu kalami su sahabi to kafin nan kaga ba haka ake nufi ba cewa wanda yake saban yake sabawa dokokin ƙur'ani ya bar karantawa ba idan in ya tabbata Eh, iba karanta ba haka za a ce sai koma zuwa ga salatul fatihi ya koma idan ya karanta shi domin shi ba zai fuskanci wannan matsalar ba to in ya koma sai kuma a gaya masa cewa eh, abin da yake karanta fa yanzu nan fa ya fi ƙwar'anin maso dubu shida domin gashi ya fi ƙwar'anin maso dubu shida kaga wannan eh, an gabatar da wannan wannan wararraunan dalili ne domin a goyi bayan wancan magana ta fifita a salatul fatiha kan ƙwar'ani malaki cewa hada huwa ta'ayyi huwa alladhi yata'ayyan hamlu kalam as-sahabi al-jalil wannan fasarar da muka yi shine abinda zai yiwu a ayyana ma'anar zancen wannan sahabi eh, wanda yake mai girma Allah ya ƙara yadda a gare shi bi hukumil adillatul mutaqaddima bisa la'akari da dalilan da suka gabata da man gabatar wa nadhiruhu ma sabata fi sahih irin wannan Eh, wannan wato magana ta wannan sahabi Anas bin Malik shine abin da ya dace da da irin ma'anar da ta zo a cikin wannan hadisi a cikin Sahih Bukhari da musulmi muke cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa sharaba duk wanda bai bar wato karya ba ƙarya ba da da aiki da shi da ƙarya falisa lillahi haja Allah ta'ala bai da bukata ya bar abin shansa da abincinsa da abin shansa Allah ta'ala bai da bukata cewa dan yayi azumi ma dawar matsawar bai bar su zuwa ba bai bar ƙarya ba da aiki da ƙarya a cikin rayuwarsa eh, ta Ramadan to Allah ta'ala bai da buƙatar yi azumi yi masa azumi irin wannan magana ce da aka ce rubuta lil Qur'ani wal Qur'anu wal Qur'an zai iya yiwa mai bukatun qur'ani qur'ani yana la'antarsa ba ana nufin cewa ka bar karatun qur'ani ba kuma ba ana nufin cewa kar kai azumi ba Bala shurwah malaman sharhi da wani hadisin suka ambata wal lafzu lil wannan lafazin da zan kama na imam al qastalani yake cewa walaysa al amru walaysa al murad al amru bi tarki siyami ba ana nufin wai an umarce shi ba azumin sa bane saboda ai ba zai daina karya ba idza lam yatruku zur idan bai bayyi wannan ƙaryar ba wa inna ma ma'anahu at-tahdhir min min qawl zur abinda ake nufi tsoratarwa gaba da wato fadin ƙarya shi ake nufi ana tsoratar da mutum ga aikata ƙarya ko fadin ƙarya wanda ake nufi kenan ba ana nufin cewa ibar azumi ba kamar da wancan shi ma ba ana nufin wai ibar karanta ƙur'ani ba ana tsotar da shi ne akan ayyukan da yake da sun saba koyarwa alkur'ani ibarsu wanda ake nufi kenan fa huwa ka qaulihi alaihi salatu wassalam wannan maganar ma kawo shine dai irin maganar da manzo Allah faɗa a wani hadisin shi ma eh, yake cewa man ba al-khamra fali faliyash man ba al-khamra faliyashqasul khanazir ruwan da isa da giya to iyanka alade iyanka aladu man ba alhamra falyashqasu alkhanazir ay yadhbahaha ولم يأمره ala لكنه على التحذير والتعظيم kaga a wani hadisin zamu fahimci cewa manzon sallam bi ubarci wanda isha giya cewa wai ya halata gari shi iyanka wato aladu bane iyanka aladi ولكنه على التحذير والتعظيم واتو ان wato an kai wani salo ne na tsawatarwa da kuma girmama laifi eh, da ismi sharib al-khamr da girmama laifin wanda ya sha wannan giyar cewa ai shi kin da ya ma sha giya to ma ko iyanka alhanzir ma shikenan ai daidai ne gare shi komai zai iya yi ana nuna girman shan giya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك حذر الصائم من قول الظهور والعمل به abu irin haka ne manzara ya tsawatar da mai azumi a gaba da faɗin karya da aiki da shi liyatun malahu azur siyamihi domin ladan azuminsa izamantu ya cika daidai wa daida wa haza fi man yartakib zur wa huwa wannan an faɗe shi ne game da wanda yake yin karya alhalin yana azumi fayakunu mutalabbisan bil ibada wal mukhalafa fi waqtin wahid ya to cewa ya cuɗanya da wato da ibada da kuma sabawa Allah fi waqtin wahid a cikin lokaci guda fa kaifa biman kana zambuhu fi ghairi tilawa fi ghairi waqti tilawa to ya kuma zai to hukuncin zai zamanto ga mutumin da ya zo zunubinsa ba ma a lokacin karatun ƙwararren ba ne shi wannan laifin sama da yake yi cikin cikin ramadan din yana cikin azumi yake yi to ina kuma ga wanda ya zama cewa laifin nasa ma kafin ya karanta qur'anin yayi wanda shi wanda ya azumin yake azumi kuma yake sabo ba ana nufin cewa azuminsa ya rushe ba ko ibar ma azumin gabaki ɗaya saboda a yana yin sabo ba haka ake nufi cewa ya kyala azumin ba ana nufin cewa Eh, laifin da yake yi laifi ne babba eh, yana ibada yana yin laifi a cikin wata ramadan ana tsawatar masa game da girman laifin da yake yana sada to wannan kuma laifinsa da aka ce ake magana cewa ƙur'ani yana la'antarsa ya yi laifin ne kafin karanta ƙur'anin lokacin da ke karanta ƙur'anin ba yana yin ƙarya ba ne yana karanta ƙur'ani ya yi ƙaryar ne kafin ya zo yi karanta alƙur'ani kaga da bambanci mutanen har abu a ce cewa karye yi kaza ko abu kaza bal min kalamin anas abinda ake nufi da maganar anas ta min mil israr alal mukhalafa shine tsawatarwa anas gaba da ci gaba da sabawa alqur'ani wa targhibihi eh, fil mubadara bit tauba da kuma kwadaitar da wannan cewa igaggawa zuwa ga tuba zuwa ga Allah liyu kammila lahu ajru tilawati domin ladan tilawata izaman ya cika bi kamali halatihi da cikar halinsa ya kasance a ciki to wannan kenan mala yake cewa lamba ta biyu eh, walaysa indana min kalamillah illa alquran azim ba mu da zancen Allah subhanahu wa ta'ala a gudun mu musulmai illar ƙwar'an shi sai ƙwar'ani kaɗai shi ne zancen Allah a wajenmu haza izma’ul musulmi wannan shi ne ijma'in musulmai ƙwar'ani kaɗai shi ne zancen Allah kuma da mun gaya mana a jiya cewa tijjaniya suna rai cewa Allah ta'ala ya saukar da salatul eh, fatihi ya iko mala'ika a cikin takarda ta haske to malam ishe sai ke cewa laisa inda na min kalamin laha ila alquran alazim ba mu da wani abu da yake zancen Allah ne sai alqur'ani shi kadai ne za a kira shi da zancen Allah hadha ijma'ul muslimin wannan shine ijma'in musulmai tun da kamar gabata har zuwa wanda suka biyo bayan su hadha ijma'ul muslimin hatta anna ma yulqinuhu jibril alayhi salam har abin da mala'ikar jibril ike laƙana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wato kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bil hadith al qudusi malamai sun kira irin wannan wannan wahayin da al hadith al qudusi wa bainahu wa bain al qur'an al azim sun raba tsakanin wannan hadisin wannan wahayin da al qur'ani walam ya kolo fihi kalamun Allah ba su ce masa zancen Allah ba aka ce alhadisul qudsi kai tsaye ba a ce zancen Allah bane hadisin da malaika zubri zai zo yi iya manzon sallama ilhama ikimta masa hukunce hukunce manzon sallama ifirta wannan aka kira shi da alhadisul qudsi manzon sallama zai ce qala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya ce ai kaza da kaza to wannan hadisi aka ce masa ba a ce masa zancen Allah ba sai aka ce alhadisul qudsi to ina kuma ga wanda yake ko zancen da yake ba wannan ba ma ina yake ya zai zama to zancen Allah wa min al-baruri inda al-muslimin eh, anna kalam huwa al-Qur'an daga cikin abin da yake barura abin da yake tilas abin da yake da kai tsaye da babu shakka a kai a wajen musulmai cewa zancen Allah eh, shine al-Qur'ani da ayin al-Qur'ani faman ya taqada ala salatul fatihi min kalamillah faqad khalafa al-ijma duk wanda ya kudurta cewa salatul fatihi zancen Allah ne to ya saba wa ijma'in musulmai fi amrin baruri min ad-din cikin wani al'amari na tilas a addini mutum ya kudurta cewa zancen Allah kadai shi na Qur'ani to ya saba wa ijma'in musulmai wa zalika mujibul litakfir wannan zai iya wajabta a kafirta mutum domin ya saba ijma'in musulmai ga baki daya akan zancen Allah kadai shine alqur'ani babu wani zancen Allah sai alqur'ani to wannan zai zai wajabta zai tabbatar da iya kafirta mutum wanda ya kafirta wanda ya kafirta wanda yake da wani aqidar ba shine mai laifi ba wanda ya kafarta ɗin, da cewa an yi wahayi an yi wahayi ga wani ba ma ga annabi ba an yi wahayi bayan tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi an yi wahayi ga wani wai an ba su salatul fati wannan shi cancanta ya zama kafiri Allah ta'ala ya kiyaye mu da kafirci eh, mana yake cewa eh, lamba ta uku yake cewa qadbu bu'itha annabi sallallahu alaihi wasallam mu'alliman kama sahha abu ne sananne an aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin malami kamar yadda ya inganta wa aisha mu'alliman ila akhiri lahzatin min hayati manzon salama ya rayu a matsayin malami har zuwa ƙarshen mintukan rayuwarsa wanda shine abin da ya tabbata kamar da ya tabbata a cikin sunan abi dawud da waɗansu su da kasitafai kamar afuwan sunan a sunan na ibn majah da waɗansu da kasitafai dashi sahihi manzo Allah sallama ma a cikin hadisin baro-baro yake nuna cewa shi malami ne ga al'umma wanda ko bai faɗa ba aikin sa ya tabbatar da cewa ya Allah ta'ala ya koshi ne domin ya koyar da al'umma ga baki daya abinda Allah ta'ala ya umarce shi da sanar da su manzo Allah sallama hadisi yake cewa inna ma ana lakum mislul walidi waladihi uallimukum ni gare ku a matsayin eh, mahaifi ne ga 'ya'yansa da nake sanar da ku da nake koya muku ilimi kaga a fili manzon sallama ah, ya saraha cewa shi mai koyar da al'umma ne inna ma ana lakum mislu walidi walidihi uallimukum asi kaga sai sai i koya musu mas'ala ta tsarki a cikin hadisin kamar da ya tabbata a cikin sunan ibn maja to nama da yake cewa manzon sallam ya ta koya al'umma ilimi har zuwa ƙarshen rayuwarsa fatawafahu Allahu ta'ala nabiyan rasulan Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a matsayin annabi kuma manzo wana qalahu lirrafiq al'a Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa ga arrafiƙul a'ala wa ƙad addar risala wa ballaga al'amana alhalan manzo sallama ya iyar da wannan saƙo na manzanci kuma sannan ya iyar da amanar da Allah ta'ala ya dora a gare shi wan qata'al wahyu wa an ta a lokacin wahayi yanki wanta hatta isar da sakon Allah da na wahayi shi ma iyanki wata alim da kuma koyarwa koyarwa ta wahayi ita ma ta ƙare wata rakafina mata masakna bihi lan nadilla abadan sannan sallama ya bar mana abinda idan matsawar muka yi riko da shi ba za mu bata ba har abada wa huwa kitabullah wa sunnati shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama sahha anhu kamar da ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wasallam hada kulluhu mujma'un alaihi inda almuslimin wannan shine abinda eh, aka ijma'i akan sa wajen musulmai wa qat'iyyun fi din kuma shine abinda ya zamanto Eh, ra'ayi ko magana zartacciya a cikin addini faman za'ama anna muhammadan mata wa qad baqiya shay'un lam yu'allim lam yu'allimhu lin-nas fi hayatihi faqad a'zama 'ala Allah al-khirya duk wanda ire cewa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu eh, ya bar ya bar wani abu da bai koya wa al'umma ba a rayuwarsa faqad a'zama 'ala Allah al-khirya to haƙiƙa ya ƙirƙira wa Allah subhanahu wa ta'ala wata gundume mai ƙarya wa qadaha fi tabligh risala kuma sannan yi mummunan suka akan isar da sakon manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wa hadha wa zalika kufrun to wannan kafirci ne ma kai tsaye fa man ya'taqada anna salatul fatihi duk wanda ya kudurta cewa salatul fatihi allamaha nabi sallallahu alaihi wasallam sahibi tariqa cewa manzon Allah sallallahu wai ya koyawa wa Ahmad Tijani shine sahibi tariqa Tijjaniya duna ghairihi banda shawaran al'umma kana muqtaba i'tiqadihi hada annahu mata wa lam yuballigh wa dhalika kufr to sai baye ga cewa wannan wannan ƙudurin wannan fahimtar ko ita itikadin ya bayi ga cewa manzara salama ya koma zuwa ga Allah walam ballin bai isar da abin da Allah ta'ala ya umarci shi ya isar ba har sai da ya koma su yi zo ya bashi wanda daga kufurin to wannan shi ma kafirci ne kai tsaye fa in za'ama annahu allamahu iyaha fil manam in kuma mutum ya ce, ai manzara salama ya koya shi a madadin wannan salati ne a cikin bacci fal ijma'u ijma'in malamai ko ijma'in al'umma annahu ala fal ijma'u ala annahu la yu'khadhu shay'un min ad-din fil manam to ijma'i na malamai ya hadu akan cewa ba a karbar wani abu na addini a cikin bacci ma ma fihi min al-katami wa adam at-tabligh al-mutaqaddim ba a karba wani abu a cikin a cikin mafarki na addini tare da hakan zai kuma tabbatar da cewa manzon sallama ya rike wani abu ya boye wani abu bai ga al'umma ba sai a ga sai aka zo ake jayayya akan ya faɗa a mafarki ko ya faɗa ba kaga asali ya boye ne shi sai ya faɗa a mafarki هذا وقد ta fi sahihi ya tabbata a cikin sahih bukhari anna sahaba sa'alu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, game da ya za salati a gare shi fantazar alwahya sai manzana salama yi shiru isaurari zuwan wahayi daga baya sai ishe mu sai zamanto cewa sai igaya musu wa allama humus salatul ibrahimiyya ya koya musu salatul ibrahimiyya suka tambaye shi musayin da zamu sallama da zamu salati sai shiru ya yi shiru daga baya sai yi magana malamai suka ce wannan hujja ce karar da cewa eh, ba zai faɗi wani abu sai abin da Allah ta'ala umarci shi ya faɗa sai ke cewa ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid kaga وقد وقد آه، تواترت في الأمة تواترا معنويا وانم فات إبراهيمية لمنتو متواتري تواترا معنويا وانا قال هل خلف عن السلف طبقة عن طبقة كما قد الخلف سرويت لك سلف طبقة عن طبقة طبقة بين طبقة طبقة وانا سرويتو سبا وانا وانا سرويتو سبا وانا, haka aka turo salatu ibrahimiyya gangariya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan dabaka zuwa wannan dabaka daga wannan dabaka zuwa wannan dabaka har zuwa gare mu wa ajma an-nasu ala mash'uri mashru'iyyatiha fi tashahhud kuma sannan al'umma sun yi ijma'i akan shar'antuwarta salatu ibrahimiyya fi tashahhud a cikin tahiyya da za a dinga a kowace sallah a kowace a kowace tahiyya wa min muqtada al-i'tiqad al-batil المتقدم أنه أنه كتم عن أفضل أمته ما هو الأفضل daga cikin wannan hukuncin ko abinda wancan zancen nasu yake tabbatarwa zancen suna wato wanda ya zamta wata ke wato tabbata al-i'tiqadul batil al cewa ya ɓoye ya ɓoyewa mafificin al'ummarsa wanda suka kowa fifiko a cikin al'ummarsa da falala ma huwa al'abbal abin da ya fi falala a cikin al'ummarsa na hukunce hukunce da Allah ta'ala ya yi masa wahayi ya ɓoye wanda ya zama ya fi komai a ciki to ya ɓoyewa mafificin al'ummarsa su ne habbai manzan Absallam annahu sallallahu alaihi wasallam katama an afdali ummatihi ma afbal ya ɓoye musu abin da ya fi falala ga su ne suka fi kowa falla amma ya ɓoye musu wanda shine magana da muka kawo jiya na abinda shi shehi Amar Sudan din yake fada lokacin da aka tambaye shi game da me dalilin da ya ne so manzon salama, bai ga wa sahabbansa wannan falalar ba ta cewa Fati ya fi ƙur'anin su dubu shida. sai gare ka kai aka gaya ma aka aka so a cin dariƙa ka aka saukar da wannan hukuncin a ƙarshen zamani ya aka sahabbansa bai gaya musu ba suke cewa dalili ne guda biyu wanda yasa ibn bai ga bai ga ba annahu alima bi ta'khiri waqtihi wa adamu wududi man yuzhiruhu Allah ala yadayhi fi dalika alwaqt cewa wai manzon sallama ya san Allah ta'ala eh, zai jinkirtar da zuwan salatul fatihi ne ba a farkon al'umma su zai zai za a sokar da shi ba cewa kuma duk cikin sahabbai eh, babu wanda Eh, zai zamanto cewa Allah ta'ala ya bashi wannan salatin wa adamu wujudi man yuzhiru Allahu ala yadayhi babu wanda Allah ta'ala zai bayyana wannan salatin a hannunsa daga wajensa fi dalika lokaci a wannan lokacin shine dalili na farko Allah ta'ala wannan eh, sallama ya san cewa Allah ta'ala ba zai sauka da salatul fatihi ba a wannan lokacin tare da cewa sahabban sun falala amma Allah ta'ala bai kaddara ba وأنه علم بتأخير وقته وعدم وجود من يظهر الله على يديه في ذلك الوقت كساء أبو نبي دليل نبيكما أنه لو ذكر, لهم هذا الفضل العظيم لو أنفلهم زي, زي جاء مصر وأنهم فلالامي جرمة صلاة الفاتحة أو أن قتن في هذا العمل القليل أتشن وأن صلاتي وأن أيجي وأن كدن قرمي laɓalabu minhu an yi bayyana hulahu da su sabu su lalle a gaya musu wannan salatin da ya ƙura'ani sau dubu shida da su su nemi a gaya musu wannan salatin a furta musu shi lishida ta shar su hima alkhair so da tsananin son su game da aikata alkhairi kuma amma dai sai dai kash walam yakun zuhuru fi waqtihim wa bayyana salatul fatihi bai zamanto a lokacinsu ba kaga sai ya zamanto cewa an gaya musu falala ba a gaya musu abinda za su samu wannan falalar ba domin Allah ta'ala bai kaddara eh, zai zo a lokacinsu ba su sahabbai a su wanda suka fi kowa kaga sai a samu matsala to wannan shine abin da suka faɗa a cikin zawahirul ma'ani juz'i na farko shafi na 59 shine dalilin da Isa bai zo salatu fati bai zo a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ba so yake cewa eh eh malaki ce annahu sallallahu alaihi wasallam katama an afdali ummati ma huwa al-afdal kaga kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya boyewa uh, mafifikon al'ummar sa abin da ya falala na abin da Allah ta'ala ya saukar ga al'ummar tasa wa harrama uh, minhu qurunan an ummati kuma Allah ta'ala kaga ya haramta wa karnoni da yawa daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta musu salatul fati da musu da akai addini Eh, kusan shekara sama da dubu ana addini amma ba fati ba a saukar da shi ba kaga duwa nan al'ummar da suka rayu cikin karnoni masu tarin yawa duk ala ta'ala ya haramta musu su rici salatul fatihi wa huwa al-aminu ala al-wahyi eh, wa tablighi har manzon sallama ya san da wannan kuma ya haramta al'umma karnoni su samu wannan kuma alhalin salama shi ne abintacce akan wahayin Allah da kuma isar da safon Allah alharis kuma mai kwaɗayi ala hidayatil alhalq hausa mai kwaɗayi ne wajen shirya al'umma da alkhairi wata mikinuhum min kulli kamalin khair da kuma wato wato isan musu da dukkanin wata kamala da dukkanin wani alkhairi faman qala alaihi ma yaktabi khilafa hada faqad kadaba duk wanda wato wato izamanto cewa ya gaya ko ya ambata manzon sallama wannan ma ya kuta bi khilafa hada da wa yake hukunta sabanin abinda muka tabbatar na gaskiya faqad kadaba ma a bihi to ya ya karyata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya wa razzaha salatan ala ma allamahu huwa ya rijiyar da wani salati akan da manzon sallallahu ya koyar da shi da kansa li ashabi ga sahabbansa radiyallahu anhum ajma'ina Allah ta'ala ya kare da a gare su a gare su baki daya bi wahyin min Allah da ikhtiyarin minhu ta'ala ya zamanto cewa ya rajahar da wani salati akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi koyar da sahabbansa shi bi wahayi bi wahayi min Allah ta hanyar wahayi abinda Allah ta'ala ya wahayinsa garanti ya koyar da sahabbansa to wani ya ɗauko wani salati ya ɗora ya ce wannan salatin ya fi abinda Allah ta'ala ya yi wahayinsa ga manzon sulma kuma koyar da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam kuma tare da zaɓin kansa ma manzon sulma ya zaɓi haka ya zaɓi haka wa al'amuran su zama to a haka fafakar da khala fi wa'id to wannan ya shiga cikin wato wato cikin narko da Allah ta'ala ke cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu an yakuna lahum khiyaratu min amrihim amma ya'si Allahu wa rasuluhu faqad dalla dhalalan madina bi bi to ko bai kamata ga mumini ko mina ba lokacin da Allah ta'ala ya hukunta wani al'amari ya to cewa suna da wani zabi a cikin su hakika duk wanda ya saba wa Allah da sa hakika ya bata bata wanda yake mai girma mutum akwai wani bata wanda ya kai eh, ko akwai sabawa Allah da manzon Allah sabawa da ta kai a ce ga ka kawo wani abu wanda yake wato wanda zaka ce ya fi alkur'ani so dubu shida akwai sabawa da ta kai wannan akwai sabawa a bayan kasa da ta kai wato ka kirkira wa Allah subhanahu wataala ƙarya ka ce amma wahayi walam yuha ilaihi shay kuma qala sa'udhu billahi min sulama amdadallah na ka ce za ka so ko za ka zo da abin da yake kwatankwacin abin da Allah ta'ala ya saukar ka ce an ma wahayi alhalin ƙarya ne ba yawa ba wannan wannan shine ƙarshe wajen sabawa Allah da manzon Allah shine baba kofa ta ƙarshe wajen akan sabawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu abin da ya kai kai wannan wannan ka kuntatawa Allah subhanahu wataala ƙarya ƙarya ta fuskar kace amma wahayi ƙarya ta fuskar ka ce wai wannan abun ma ta fuskar falala ya fi ƙur'ani har su dubu shida wani iya billah wannan wani irin kire ne wannan wani irin wato jafa'i ne wani irin musifa ce wannan wannan wani irin musifa ce ta ce wannan wai musulunci ne wala bai da alaka da musulunci kusa kusa ko ta nesa duk wanda ya ita kadin wani abu ya fi kalamullah wani kafi ne duk wanda ya ita kadin wani abu ya fi littafin Allah ko da sau ɗaya wallahi kafiri ne ba musulmi ba ne wani ba ra'ayi mu ba ne wannan ra'ayi shine musulunci wannan shine musulunci wannan ne musulunci daga dalilan da ban gabatar a baya daga cikin abin da suke faɗa na shubaha da suke wai ba su ƙarfi kan cewa abin da suka faɗa haka ne cewa wai salatul fati ya fi ƙwararren su dubu shida abinda suke rirrika suke kama kama wajen kafa hujja wanda anan malam Allah ya masa rahma bai kawo shi ba a zamu cikin abin da ya zo kwakwalwa ta zuwa yanzu shine wai wai ai ga hadisi nan daga abisa ibn khudri hadisi sahihi kawai da tabbata a cikin sahihai manzon Allah sallam waɗansu sun yi zayayya asali wani ya ji dare makocinsa yana ya ta karanta ƙulhuwar lauf yana ta karanta ƙulhuwar lauf sai zo igiya a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce ga wani nan fa zai da zama su yi ta karanta ƙulhuwar lauf yana ta fada yana ta faɗa sai manzan Allah sallallahu Alaihi cewa ai ita ƙulhuwar lauf ta adilu silifar ƙura'ani tana daidai da wani obatiri na alƙura'ani wani obatiri na alƙur'ani kulhu kadai kaɗai sura takaitacciya ba mai yawa ba tana daidai da ɗaya bisa uku na alƙur'ani ka karanta in ka karanta kulhu Allah sau uku kamar ka yi sauka alƙur'ani zan salama haka ya faɗa to kaga a nan nan da malamai sun yi fassarori amma eh, a nan mu tafi a kan in ka karanta ƙur'ani a kulhu sau uku kamar ka yi sauka alƙur'ani mun sallama a je a haka wasu suke kan hujjar cewa ainihin ai gashi karara in ka so in ka ta qur'an lawo so uku kai kamar kai ka kamar kai su qur'ani to don haka kaga kenan akwai wani abu da zai iya yiwa ifa alqur'anin akwai abu zai iya yiwuwa a kawo shi wanda zai fi alqur'anin Na kan an ce wani abu ya fi qur'ani kaga ba abu ne wanda yake wa addini ba kuma ba laifi aka yi ba don an ce salatul fati ya fi alƙur'ani ba laifi aka yi ba to sai ka ta mamaki a ce wani mai hankali ne ke faɗa wani ba malami ba mai hankali muzarrat aql muzarrat zai nuna ma cewa da aka ce a ƙulhuwar lawo salatul fatihi ce kome ƙurani ce da haka mun yadda sashen ƙur'ani ifo wani sashi a samu fadul ta fuskar nafsi nafsin ya da cewa aya kaza tana da wata marziya akan wata tuwannan ba mu da jayayya akan hukuncin Allah amma wani abu kharis alqur'ani ka lokaci ya fi qur'ani to nan shine bata bata akan bata wanda ba zai taba yiwuwa ba a ce wani abu ya zo ya fi alqur'ani da haka qul huwallahu da aka ce ta'azzur sulul qur'an daidai ne amma ba zai yi kuma aka zo ka ce salatul fatihi ba zai daidai sulul qur'ani ba masu ba ba su ce wai ya salatul fatihi daidai yake da ah, wata bisa ukun alqur'ani ba a'a ya fi ƙur'anin su kutun da guda har sau dubu shida domin haka aka faɗa eh, shi eh, muhammadu bakari cewa yi mazalar salama wai ya gaya masa akabarar ne su yi wujud cewa salatul fatihi daidai yake da karanta alƙur'ani sau shida suke cewa kuma daga baya sun ba akabarar ni saniya sannan ya kara gaya min wani lokaci na biyu cewa salatul fatihi din nan fa eh, wa bil qur'ani 6000 marwa. daidai yake a kan alkur'ani sau dubu shida salatul fatihin daidai yake a kan alkur'ani sau dubu shida ta kaunar shi ne nassin abin da aka faɗa wanda ya saba wannan hujja da aka faɗa ta ƙulhuwar lawa a cewa ƙulhuwar lawa ta azul sansul ƙur'an kwakwar ba su da gami ba su da haɗi masu wadda tsabar wato rikicewa da zahirci irin nasu za a ɗauko soshi na alƙur'ani ko nasoshi na shari'a musulunci a ce za a goyo bayan wani ɓata da halaka da aka ɗora al'umma a kai wanda muna faɗa muna ƙara maimaitawa al'umma ba ta zauna a cikin musuluncin ta ba da martabarta sai a rabu da duwa yanar ɗariƙun sufaya Allah ya sakawa ubanmu Dr. Ahmad Bamba Dr. Ahmad Bamba Kano malaminmu ubanmu Allah ƙara masa lafiya yake magana cewa babu wata ɗariƙa da aka kafa ta face domin ta kishiyanci addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma haka ne maganin su ga sunan suna gazgata tuna da su tana gazgata abin da suke kai na bata kuma tana gazgata abin da muka faɗa na cewa akan bata suke wanda abu ne sananne mutanen da suka ce ah, salatul fati ya fara ƙura'an har sau dubu shida kuma su ne wasu suke inkarin cewa wai ba sa zagin manzan Allah a ah, mutanen da suka zagi alƙur'ani sai da to zagin manzon salama abu mai sauki abu mai wahala a wajen su ga sha a nasance an zagi alkur'ani an ci mutuncin alkur'ani an ce wani abu ya fi ƙur'ani sau dubu shida wanda cin mutuncin alkur'ani wato taɓa alfarma Allah subhanahu wa ta'ala da cin mutuncin wato alfarma da nabi na Allah subhanahu wa ta'ala da kaskantar da Allah domin duk wanda ya ce zancen Allah ta'ala ya fi eh, zancen wani ya fi zancen Allah to ya fifita Allah ya wani Allah ɗin ne akan Allah har sau dubu shida don da ya ce zancen wani shehi ya fi alƙur'ani sau dubu shida to ya fifita shehi ɗin ne har sau dubu shida akan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ainihin kufur wa hada ainihin kufur wa ainihin shirk shi shine ainihin kafirci wanda a duniya babu wani kafirci sama da wannan wanda ka zo ka ce wani ma wani bangaren wani tafi magana Allah duk wani lokacin da aka zo kace ka magana wanta kuma magana wanto wannan din ya fi wannan haka haka ba yi mamaki ba dan an zo an yi waka an zage Allah ko wani wani sufi ya zagi Allah daman tuntuni ba gashi a rubuta ba abinda kuke mana gaddama kuna cewa ba to gashi nan muna karantawa gashi abu a fili kuma kuna ma karewa ma kuna cewa kaza kaza kaza ga hujjar ai dalili eh, cewa ai ai eh, sasu fashi din zai Qur'ani ne so dubu shida in ya zamanto eh, mai karanta Qur'anin wa gama garin mutane ne ko mai laifi to da zai zo i karanta Qur'ani isi ne masa wai wai gwanda sai ya karanta sasu fatihi ah, ina aka ce Qur'ani zai tsine wani babu inda aka faɗa kamar yadda muka tabbatar ana babu inda aka faɗa don haka salatul fatihi ba zai yi i zaman to cewa addini ba da Allah ta'ala ya shar'anta wa bayi har ma ya zaman to i samu shiga i zaman to ya ya fi shari'ar ma ya fi kundin shari'a ko shari'a kundin shari'a musulunci har su dubu shida ba la'aqlan la yasihu aqlan ba zai yi ba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kiyaye mu game da bata da halaka na ga lokaci ya cin mana amma ƙara minti ɗaya zuwa biyu Allah ta'ala ya ya fi mana kurakuranmu ya karba ayyuka alkhairin da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon wuce mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh